Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo a shirinsa na safiyar yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen da muka saba gabatar muku a kowace ranar laraba kamar shirin na duniyarmu a yau muryoyin masu saurare tsabtar muhalli da kuma afirka a yau ta waɗannan da ya dan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu idan muna dan sauran lokaci kuma za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara to kamar da na bayyana da waɗannan su ne insha Allah abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen muna kasance da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. inda a halin yanzu za mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto muku su ga labaran duniyan da farko ga kanansu ministan harkokin wajen kasar iraki ya gana da shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi gwamnatin kasar habasha ta buƙaci mutanen kasar su ɗauki makami don kare kasarsu daga tigrawa sannan za ku ji cewa a tare turai ta ce kungiyar taliban ta mamaye kashi 65 cikin 100 na kasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya gana da shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi a jiya talata inda bangarorin biyu suka tattauna dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma matsalolin kasashen yankin tekun farisa kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto said ra'isi yana cewa haɗin kai tsakanin kasashen yankin tare da ficewar sojojin kasashen waje daga yankin shine kawai zai tabbatar da ingantaccen zaman lafiya a yankin. a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iraki ya mika takardar gayyata zuwa kasar iraki daga prime ministan kasar mustapha alkazimi ga shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar iraki tana ganin cewa samun zaman lafiya a yankin tekun farisa ba zai taɓa yiwuwa ba sai da tabbataccen zaman lafiya a ƙasashen iran da iraki gwamnatin kasar habasha ta buƙaci mutanen kasar su ɗauki makami don kare kasarsu daga mamayar tigrawa daga arewacin kasar kamfanin jinancin labaran reuters ya nakalto ofishin firaministan kasar ta habasha a birnin addis ababa yana farar haka a wani bayanin da ya fitar a jiya talata bayanin ya kara da cewa 'yan kasar habasha musamman matasa wanda suke da karfin shiga cikin ayyukan soje na kasar ko kuma shiga cikin mayakan sa kai to lokaci ya yi da za su nuna son su ga su labarin ya ƙara da cewa ofishin firayim ministan ya da wannan bayani ne a daidai lokacin da mayakan tigirawa na ƙasar ta habasha suke shiga wasu yankunan ƙasar sun kuma fara mamayar wasu yankuna da suke kusa da yankin tigray a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ce da yaƙi ya barke tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar habasha da mayakan kabilar tigray a yankin tigray na ƙasar a cikin 'yan kwanaki sojojin ƙasar suka kwace birnin makele babban birnin lardin tigray sannan bayan fafatawa na 'yan watanni mayakan na tigray sun sake dawo da ikonsu a cikin birnin na makele a nan ne gwamnatin kasar ta shelanta tsagaita bude wuta a bangare guda a hali yanzu dai makonni shida kacal da dawo da ikonsu a yankin tigre mayakan na tigre sun shiga wasu yankunan kasar sun fara mamayar su a daidai lokacin da yawan wa'anda suke kamuwa da cutar covid-19 a ƙasar iran ko suke rasa rayukansu suke ƙara yawa jami'an kiwon lafiya a kasar suna gaggauta yi wa mutanen kasar allurar rigakafin cutar ta covid-19 kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto ministan kiwon lafiya na kasar yana cewa an yi wa mutane da 646,732 allurar rigakafin cutar covid-19 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda ya kawo jimillan wa'anda aka yi wa allura zagaye na farko zuwa miliyan goma sha uku da ɗari biyar da ashirin da ɗari da ashirin da bakwai sannan wa'anda aka yi masu na biyu kuma zuwa miliyan uku da dubu ɗari biyu da saba'in da hudu da kuma ɗari tara da tamanin jimillar mutanen da kaiwa alluran da ya kai miliyan goma sha shida da dubu ɗari bakwai da casa'in da biyar da ɗari da bakwai a cikin sawa ashirin da hudu da suka gabata da mutane dubu talatin da tara da ɗari da talatin da tara ne suka kamu da cutar ta corona a duk faɗin ƙasar 4,636 daga cikinsu suna jinya a asibitocin ƙasar yayin da wasu 508 kuma suka rasa rayukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga kasar syria sun bayyana cewa wani jirgin ruwan kasuwanci ya kama da wuta a yankin laziƙiya na yammacin kasar a jiya talata tashar talabijin ta al'akhbariya ta kasar syria ta ba da labarin cewa jirgin ruwan kasuwancin ya kama da wuta ne bayan da ya daɗe yana kai kawo a yankin yammacin laziƙiya shugaban hukumar 'yan kwana-kwana na lardin laziƙiya ya ce jami'an kwana-kwana a lardin sun sami nasarar kashe gobarar amma har yanzu ba a san musabbabin gobarar ba kuma ba a san jirgin ruwan na kowace ƙasa ba. wani jami'in kungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta mamaye kashi 65 cikin 100 na kasar tun bayan ficewar sojojin kasashen waje daga kasar tashar talabijin ta almayadin ta labarai ta kasar lebanon ta bayyana cewa mayakan kungiyar sun mamaye wasu garuruwa ba tare da wata turjiya daga bangaren sojojin gwamnatin kasar ba labarin ya kara da cewa shugaba ashraf gani na kasar afghanistan ya buƙaci mayakan ƙungiyoyin sa kai wanda ya yi ta samun saɓani da su a baya da su taimaka don kare babban birnin ƙasar kabul daga fadawa hannun ƙungiyar taliban wasu mutanen kasar dai sun bayyana cewa mayakan taliban sukan mamaye manya-manyan gine-ginen hukumomin kasar a duk lokacin da suka shiga wani gari masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To Tahir Amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio ya ci anan birnin Tehran. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a yankin nan na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa To a kwanakin baya ne dai sabon firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Naftali Bennett ya yi wani kokari na nuna kansa a matsayin firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila mai tsaurin ra'ayi da kuma taurin kai sama da waɗanda suka gabace shi ta hanyar wato kaddamar da wasu hare-hare a kudancin Labanan a karon farko cikin shekaru goma sha biyar tun bayan yakin nan na shekara ta dubu 2006 da haramtacciyar kasar Isra'ila ta sha kashi a hannun Hezbollah. lamarin da ya fuskanci mai da martani daga kungiyar ta hezbollah ba tare da bata lokaci ba ta wannan batu dai shine abinda za mu yi dubi kansa a cikin shirin namu na yanzu don ganin dalilan shi prime minister din da aikata wannan lamari wato kaddamar da waɗannan hare-hare da kuma abin da ya biyo baya to aka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa daga dukan alamu sabon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett yana son nuna kansa a matsayin shugaba mafi tsaurin ra'ayi sama da wanda ya gada wato benjamin netanyahu kana kuma mafi jaruntaka wajen ta'ammuli da ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ma dai kan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan yayin da a karon farko tun bayan yakin shekara ta 2006 wanda haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar akan kungiyar hezbollah a kasar labanan kana kuma ta sha kashi daga gurin kungiyar ya dauki matsayar kai hari kudancin labanan din ta hanyar amfani da jiragen saman yaki a matsayin mai da martani ga wasu urokoki da aka harba cikin isra'ila daga kudancin na labanan a ranar larabar da ta gabata ya yi hakan ne kuwa a tunani da kuma fatan da yake da shi na kawo ƙarshen irin yanayin da ake ciki na tsoron da jami'an isra'ilan suke da shi na kawo wa labanan hari da kuma tabbatar da wani sabon yanayi na rikicin da ke tsakanin bangarorin biyu yana mai amfani da irin yanayi na mai wahalar gaske ta bangaren siyasa da kuma tattalin arziki da al'ummar labanan din suke ciki a halin yanzu don ko sami daman cimma burin da yake da shi a kan kungiyar da ma kuma kasar ta labanan bugu da kari da kan zamantowa jan kunne ga shauran ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman dai waɗanda suke gaza a ƙoƙarinsu na ci gaba da tsayin daka to a fili yake cewa dai gwamnatin mamaya ta isra'ilan ta kudiri aniyar kawo ƙarshen irin wannan yanayi na kallon doya da manja da ke tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyar kai wannan hari a wasu yankuna da babu komai a wajen a kudancin labanan ɗin da ke kan iyakan labanan da isra'ila lamarin da ya janyo tashin gobara a waɗannan yankuna a matsayin mai da martani ga waɗancan hare-haren da aka kai musu to sai dai kuma a kan wannan kokari na isra'ila na sauya yanayin da ake cikin tsakaninta da kungiyar ta hezbollah ya zama wajibi ita ma a ɓangaren nata kungiyar ta hezbollah ta sake tabbatarwa sahiyoniyawan cewa lallai fa wannan yanayin yana nan daram babu wani abin da ya sauya wato yanayin cewa lokacin da isra'ila za ta kawo wa labanan hari ta sha haka kawai ba tare da wani martani ba ya wuce kuma har abada da kuma hana benin din cimma wannan mafarki nasa duk kuwa da halin da kasar ta take ciki a halin yanzu don haka ne ma dakarun shahid ali kamil musin da kuma shahid muhammad kasim tahan suka mayar da martani a safiyar ranar juma'a da ta gabata ta hanyar harba wasu makamai masu linzami cikin sansanin da sojojin isra'ilan suka mamaye a yankin shib'a da wasu gomomin makamai masu linzami mayar da martani da dakarun hezbollah ɗin suka yi ga wannan wuce gona da iri na isra'ilan ba wai kawai ya tabbatar wa sahayoniyawan cewa batun tsaron kasar labanan ba wani abu ne da dakarun gwagwarmayar ba za su taba wasa da shi ba face ma dai dakarun ƙungiyar a kullum suna cikin shirin kare kasar daga duk wani wuce gona da iri na sahayoniyawan lamarin da ya ba wa yahudawa na sahauniyar mamakin gaske wanda hakan wani lamari ne da kafafen watsa labaran isra'ila suka tabbatar da shi waɗanda suka nuna cewa mayar da martani da ƙungiyar hezbollah ta yi ya zama babban abin mamaki da kuma firgitarwa ga jami'an tsaro da kuma leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar isra'ilan da kuma cewa hezbollah ta samu nasarar tabbatar da abin da ta sha faɗi na mayar da martani ga duk wani wuce gona da iri kan labanan daga ɓangaren isra'ila sannan kuma da mayar da martani irin abin da aka yi mata kai hata ma dai kafafen watsa labaran isra'ila ma sun wuce hakan yayin da suka sanar da cewa hezbollah din ta sami nasarar harba makamai masu linzami ba tare da masaniyar cibiyoyin tsaro da leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba wanda hakan wani lamari ne mai ta da hankali ga sojojin isra'ilan don kuwa bayanai da dama sun tabbatar da cewa waɗannan makamai da hezbollah ɗin ta harba su waɗanda guda a sanarwar da ƙungiyar hezbollah ta yi rokoki ne da kuma makamai masu zanzami guda ashirin sun isa duk inda ake son su isa din ba tare da na'urori na garkuwa da kariya na isra'ilan sun iya kakkaɓo waɗannan makamai ba wanda hakan ke tabbatar da cewa isra'ilan ta sha kashi a wannan bangare sannan kuma ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin leƙen asirinta sun gaza wurin tabbatar da da kuma gano lokacin da ake harba waɗannan makamai masu linzami. jaridar ma'arif ga misali wacce ɗaya ce daga cikin manyan jaridun haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fasa kwai dangane da babban dalilin da ya sanya isra'ila ba ta tsammanin hezbollah din ma dai za ta mayar da martani kan waɗannan hare-hare da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kudancin na labanan da kuma cewa dukkanin tunani da kuma kirda don isra'ila shine cewa hezbollah din ba za ta mayar da martani ga hare-haren jiragen yakin isra'ila ba da kuma hare-haren da suka kai wa kungiyoyin gwagwarmaya na falastinawa to abin dubi a nan kamar yadda masu sanya ido suke nuni da shi shine cewa dakarun da suka kai wannan hari da kungiyar hezbollah din ta kaddamar suna dauke ne da sunayen shahidan nan guda biyu wato ali kamil musin da kuma muhammad kasim tahan waɗanda suka yi shahada sakamakon wasu hare-hare da isra'ila ta kai ƙasar siriya a kwanakin baya can lamarin da ke nuna cewa har ya zuwa yanzu kungiyar ta hezbollah ba ta haƙura da jinin waɗannan shahidai nata da isra'ilan ta zubar ba don haka isra'ilan ta saurari ɗaukar fansan jininsu a kowane lokaci don ko tun a wancan lokacin da lamarin ya faru kungiyar ta hezbollah ta bakin babban sakataranta wato said hassan nasarullah sanar da cewa jinanan waɗannan shahidai nasu guda biyu da aka kashe asiri ɗin ba zai tafi haka kawai ba dole kungiyar ta hezbollah da ta shirin kuma ta ɗauki fansa kan sojojin isra'ila a duk inda lokacin ta sami dama don haka daga dukkan alamu waɗannan hare-hare da kungiyar hezbollah din ta kai kan sansanonin isra'ila ɗin da kuma sunan waɗannan shahidai wani lamari ne da ke sake tabbatar wa sahaniyawan cewa kungiyar ba tana nan daram kan batunta na cewa za ta dauki fansa na jinin waɗannan shahidai nata guda biyu da aka zubar a ƙasar ta siriya kuma ba kwanto cikin wannan lamari kawai dai lokaci ne ake jira shafin watsa labaran nan na wallan news na haramtacciyar kasar isra'ilan ya yi bayanin wani bangare na irin damuwar da haramtacciyar kasar isra'ilan ta shiga sakamakon wannan martani da hezbollah ɗin ta mayar inda shafin ya rubuta cewa abinda aka ɗauka dai shine cewa lamarin ya shafi falastinawa ne kawai to sai dai ta bayyana cewa hezbollah tana da nata lissafin na daban don kuwa dukkanin lissafin kungiyar leƙen asiri na sojin isra'ila shine cewa hezbollah ɗin ba za ta mayar da martani ba to sai dai kuma ta tabbata cewa wannan lissafin kuskure ne hakikanin gaskiya ma dai duk wani yaƙi da labanan ba zai amfani isra'ila ba a cewan shafin na walla news to lamarin da bai tsaya kawai ga jaridu ba hatta ma masu sharhi kan lamuran yau da kullum a isra'ila ɗin sun tafi albarkacin bakinsu inda da dama daga cikinsu suke nuna damuwarsu dangane da irin wannan rauni da isra'ilan ta yi a gaban kungiyar ta hezbollah da misali sanannen mai sharhi kan lamuran da suka shafi bangaren larabawa a isra'ilan yuni ben minaham a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya bayyana cewa wannan yanayi na irin hare-haren da hukumar martanin da hezbollah ta mayar kan isra'ila yana buƙatar mayar da martani mai kaushin gaske kan hezbollah da kuma iran to amma babu wani abin da zai faru isra'ilan za su ci gaba da jiran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne ya fitar da kuduri wannan wani irin abin kunya ne ta wannan dai abinda shi wannan bai hudun yake faɗi kenan wanda ke nuna irin damuwar da suke ciki na irin raunin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi a halin yanzu to don fita daga cikin wannan tsaka mai wuya din da benin ya sanya isra'ilan ciki wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa isra'ilan dai ta kai wasu hare-hare kan yankunan da aka harba waɗannan makamai masu linzami daga kudancin na labanan lamarin da hezbollah ɗin cikin wata sanarwa ta fitar ta musanta faruwar hakan to kuma dai menene sabon firaministan haramtaccen ƙasar isra'ilan ya fara fito na fito da ƙungiyar hezbollah ɗin ne dai da kafan hagu lamarin da zai ƙara sanya shi cikin tsaka mai wuya musamman ma dai bisa la'akari da labarin da wasu kafafen watsa labarai na isra'ilan suke yi da cewa ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar ya buƙaci takwaransa na ƙasar amurka da ya shigo tsakani da kuma buƙatar da ya aiki da da hukumomi a ƙasar labanan don takatar da buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ke nuni da irin tsaka wuyan da isra'ila take ciki a halin yanzu. To masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zamu ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla shirin duniyar mai yauki kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radio Iran, radio mai albarka. ina fatan kuna lafiya lau sunana lawan alhaji abbali wanda yake agadas ra'ayina a yau akan samun yancin kan nijar na shekaru 61 lalle a cikin wannan shekaru 61 an ga mulki kala-kala duk wanda ya zo zai iya kokarin shi ya huce kiran da gare mu ga waɗanda za su zo nan gaba silimka fiye da abin da waɗanda suka yi yanzu ta haka ne ƙasar za ta samu ta ci gaba yana da kyau mu mu 'yan ƙasar mu rinka sawa kishin ƙasa a cikin ranmu mu rinka kishin ƙasa a zuciyarmu sai kaga Allah ya kama muna ta karfin addu'a kasar mu ta kai inda ba a zato duk inda babu kishin ƙasa to duk abin da ake so a yi yana da wuya ya tabbata saboda wasu na tumka wasu na warwarewa kaga haka ƙasa ba ta ci gaba dukkan 'yan Nijar su sa kishin ƙasa a ransu rediyon Iran na gode sunana Lawan Alhaji ambaliya wanda ke zama na agadas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh kira na anan magana ta ta yau ita ce bisa kan batu da aka na jarabawa na makarantar share zuwa jami'a. Eh gaskiya an jarabawa lafiya an kammala ta lafiya duk da cewa dai an riga an ce an samu waɗansu bargurbi ko na waɗansu al'umma da aka ce an sa hannu a dangance da eh, satan jarabawa da aka ce an samu a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar a babban birnin niyamai. Eto, eh kiran da zan yi a kansu ya kamata a ce da an yi musu adalci a wajen yin bincike. A dai yi bincike na adalci na gaskiya domin a gano da cewa sun sace jarabawa ko kuma ba sata ba. Idan ba su sata ba a yanke musu hukunci na adalci. Idan sun sata ma a yanke musu hukunci na adalci. Kada a zalunci kowa. Na gode Radio Tehran. Mai magana rawa Mai Aski da Makaram Jamhuriyar Nijar a tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana abubuwan man jama'a bala daga nan jihar Adamawa tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka bamu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaban ra'isi. Muna masa fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na ɓoye da na bayani. A Allah ya yi wa sa albarka ya basa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala shi gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumin da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan a allah ya shige masa gaba wurin yin nasara Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kule toro a damar jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin in ra'ayina a yau dangance da zanga-zanga da aka yi a ƙasar Faransa to wannan ya yi daidai duba da cewa in ƙasashenmu ne na Afirka ma mu zanga-zanga babu abin da take gyara mana ko mun yi ta ma a aikin banza ne indiya a ƙasashenmu ne na Afirka amma su Allah sa zanga-zangar tasu da suka yi su sami saukin abin kuma gwamnatin su ta kawo sauki akan irin abin da an takura musu duba da cewa an ce korona korona har yanzu bata huce ba a can wajajen su ma sun ga an shiga irin hakkin su ne a ciki ko to gaskiya mu a nan afirka yin surutu gaskiya zanga-zanga ba abin da take mana ko da mun yi ta ma kanmu ne za mu ci mu talakawa kenan ba mu sani ba ko su can eh, an ɗauke ta da hannu biyu tun allah sa dai a dace tun allah sa a ji su kayan su kuna tare na kula toro a damar jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar. To zan yi tsokaci dai game da mahukuntanmu na Nijar. Ya kamata dan Allah dan Annabi ba zum kamar yadda ya yi magana da ya yi tsakanin babbar tasha da zuwa bakin can Stesorat din nan. Ya kamata hanyar na a gaggauta gyara ta saboda gaskiya duk wanda ya fi hanyar wannan wurin ko da bako ne mai wucewa ba zai sake dawowa ba zai yi fatan cewa wannan hanya gaskiya ya kamata mahukuntan Nijar mahukuntar da magaran su ya kamata su yi yakin da za a gyara wannan hanya. Gaskiya hanyar nan ta gama lalacewa ga kura ta damun mutane. Gaskiya ya kamata bukata dan Allah dan annabi a gaggauta sa baki a gyara hanyar nan na kunagwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci. Ina mai eh, kira a wannan lokaci ga shugabanninmu na ƙasar Afirka baki ɗaya musamman na Nijar da Najeriya da kamar da Chadi domin su mai da hankali tukuru wajen gyaran hanyoyi domin muna cikin lokaci na damana ita ko damana an santa da ɓannan ruwa muna neman eh, agaji ga duka ɗokacin shugabanninmu na Afirka da su gama ƙarhi da ƙarhi je su yi wa kasashensu ayyuka kamar da ya kamata domin ruwa idan ya zo ya wuce lafiya saboda muna gani a garuruwa da dama duk ya cinye gidaje da dama da garuruwan wasu mai magana Ali Salisu sani aliyu maharas daga nan da magaram a jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba rigawa ita Garo jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga matasa da ke zanga-zanga a kasar Ghana to hakika wannan zanga-zanga da matasa suke a kasar Ghana ya kamata mahukuntan kasar Ghana su dubi waɗannan matasa da idon basira su share musu hawaye domin samar musu da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi a kasar Ghana muna addu'ar Allah ya kawo mana ingantuwar tattalin arziki a kasar ghana da ma kasashenmu na afirka baki da muna godiya radio boh ranar game da dama da suke cire top albarkacin baki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da rajin boh hausa da ke tahiran sunana sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku na shigo shirin ne in jaddada jin daɗi na da taya murna ga al'ummar kasar iran da ma al'ummar musulmin duniya gabaki ɗaya da ma shi shi dr ibrahim ra'isi sabon shugaban kasar iran wanda aka naɗa a matsayin shugaba na takwas a kasar iran a wannan alhamis da ta gabata muna ta wannan shugaban kasar iran murna da fatan allah ubangiji ya ba shi ikon shi da yaunin al'umma da yake rataye a wuyan shi allah ubangiji ya sa a yi mulki cikin tsanaki da aiki tukuru radio da heran ku tashi lahiya sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum boh iran tv wato wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan aika aika da ake fama a yi a nan kasar mu Nijar wato inda ake so za a kashe wa yan majalisar dokoki sama da miliyar goma sha biyar wajen a gina musu otal wanda za su zamna ko su dinga kwana gaskiya ba ma goyon bayan hakan kuma ma ku yan majalisa ba mu haka da ku mu talaka ba mu zaɓe ku dan wannan ba ko ba gaskiya ba dan kuma na aiki muke yi ko ba gaskiya ba eh, ya kamata a ce mai girma eh, shugaba Muhammad Bazum ya shigo cikin wani al'amarin ko ba gaskiya da yake kai muna gani kana yi ne dan talaka wannan kuɗaɗe ya kamata a dibi inda za a sa su a cikin ƙasa musamman ma yadda za a inganta rayuwar talaka musamman ma a yanzu da farashin kayayyakin masarufi suke hawa goren zabi a sa wannan kuɗaɗe a ciki amma ba wai a ginawa wasu 'yan majalisa wai za su shiga cikin wani otal da fata za ku tashi lafiya. to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. tuma da shirin muryoyin masu saurare na kuka saurara da fatan masu saurare da ku ci gaba da aiko mana da muryoyin naku dangane da bayyana ra'ayoyin ku dangane da batutuwa daban-daban da suke faruwa to yanzu kuma sai shirinmu na gaba tsabtar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan da tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wani matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci indai dai kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da ba su ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli. musamman akwai wayanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar na cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma zamu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su kun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska har yanzu dai zamu ga cewa masana na kara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa dan adam musamman ta bangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa boh. ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum to shirin zabtar muhalli kenan kuka saurara yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe wato afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mota afirka daga nan rediyo hausa voh to shirin na yau zai yi wani abu da malam bahaushe ke cewa waiwaye a don tafiya inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da allah ya hore mata To Marilla kamar da aka shi dai shirin a yau zai yi wani abu ne da Malam Bahaushe ke cewa waiwai adan tafiya inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar Afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da Allah ya horewa nahiyar. Domin tattauna wannan batun shirin na Afirka a yau mun fara da gaito da Dr. Tukur Abdulkadir masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga Jami'ar Kaduna da ke tarayyar Najeriya inda kuma na fara sa kan ta ya ci gaba zai wanzu a Afirka. ai ci gaba zai wanzu ne kawai idan akwai shugabanci na gari akwai adalci kuma ana ba jama'a kasashen su damar su zaɓi shugabannin da suke so su abin da suke so sai muka ba da misalai da kananan kasashe yanzu kamar kasar masar misali mutanen masar ne suka miƙe suka jaɓi jam'iyyar yan uwa musulmi a ƙarƙashin shugabancin marigayi muhammad mursi amma sojoji suka nuna fir'aunancin su a fili suka yi kisan gilla ma jama'a suka yi kifar da mulkin da ƙarshe ma wannan bawan allah mutuwa yi a hannun fir'auna da suke mulki ƙasar masar yanzu in ka tafi ƙasa kamar mali arziki ce Allah ya mata akwai arziki da yawa a ƙarƙashin ƙasa da Allah ya ba ƙasar amma saboda lalacewar shugabanci a ƙasar an hana su amfana sojojin mamaya kawai suke amfana da kamfanonin ƙasashen su na ba da misalin jamhuriyar demokaratiyyar Congo kuma na ba da misali da Najeriya saboda haka ci gaba ya yi ne idan akwai adalci akwai kuma tsarin shugabanci ingantacci ko mai cin gashin kanshi ba shugabanci da ke sa shugaba yana murna ya zamanto cewa an karɓe shi a lamba goma a downing sai a Birtaniya ko a fadar Elize a Paris ko kuma misali a ce yana Washington ana karban shi. Wannan ‘yanci ba ya samuwa idan shugabanninmu har yanzu suka kirka ganin kansu kaskantattu ne idan suka aka gwama su da shugaban sauran shugabanni na duniya ko turawa musamman ko kuma sauran kasashe na duniya waɗanda ba Afirka ba. Dakta wani batun kuma shine yadda duk da tarin arzikin da Allah ya hore wa Afirka amma har yanzu ana kallonta mafi talauci a duniya shin ko ke kawo hakan ne? ci gaban ƙasa ko al'umma ya gina a bisa tsarin shugabanci ne akwai shugabanci na gari akwai shugabanni da suka san daɗin yanci suka san martabar jama'ansu in ba manta ba an taɓa lokacin da shugaban tsohuwar demokradiyya lokacin ƙasar zayar kafin ta koma sunanta na asali mabutu sai sai ko aka rika shi ya ci kowane mutum kuɗi afirka ga shugabanni na nadama a kasashe ga in manta ba shugaban kasa Algeria sai daga ƙarshe sai da aka tunkuɗe shi yana sama da shekara wajen kusan goma yana mulkin kasar amma yana kan kujera da masu lalura na zama suke zama a kai saboda haka shugabanci ina ne shugabanci zai samu ta ina ne eh, ci gaba zai samu duk arzikin da kasar afirka take da shi ragagge ne bai da tasiri muddin shugabannin afirka ba su taso ba su tashi daga ainihin ba su farka daga baccin da suke ba mulki na san kai na fifita zuri'a na fifita yan uwa na fifita iyali da bangaranci bai daina ba bayan da za a samu ci gaba. Eh, duk da haka dai kamar wasu lokutan haka aka samu wasu kungiyoyi haka ko kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da suke tasowa su nuna kyan jinan ci gaba da kasancewan turawa a kasashen su to sai dai kuma mafi yawanci shugabannin kasashen suna kunnan uwar shegu dangane da waɗannan kiraye-kirayen kamar me yake kawo hakan ne. to raguwa da ke kasashen yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo a tada ko da za a bijire a tada kayar baya sai ya zama ba a samu nasara ba. in mu manta ba an yi yunkuri an kifar da gwamnatin kama karya ta umar albashir a sudan amma kuma ainihin kusan zan an kashe maciji ne ba a yanke kansa ba saboda sojojin ne da suka mara mai baya waɗanda da bazar su yi rawa su ne suke kan mulkin kuma zai wahala idan aka yi la'akari da irin gudunmawar da kasashen da zalunci a kasashen musulmi da larabawa ya katutu irin su masar irin su haɗaɗɗaya dole larabawa da goyon bayan da suka ba ma waɗannan sojoji ke kan basu zai wahala mutanen sudan su zama abin da suke so. in ba manta ba algeria an yi gwagwarmaya a shekara ta alif zuwa da biyu da irin gwagwarmaya da jam'iyya ta islamic salvation fund ta yi ta samu nasara sojoji suka kifar da su suka rusa su aka jefa kasar cikin yakin basasa har aka samu dai aka dan samu sassaucin abubuwa ga kuma halin da sauran kasashe na yankunan afirka musamman kudu da sahara suke saboda haka wannan al'amari ne da muddin bangaranci kuma zai launin fata ko kiyayya ta kabilanci bata ba ta kawo ba ba za a daina ba ko ba za ta kawo ba idan shugabanni kasassu suka ci gaba da kasance su ke mulki saboda abin da ke rike da su a mulkin dama shine rabuwar mutane in mutane da su ɗaya ne to ba za a yi ci gaba da mulkin kama kariyan ba. to daga ƙarshe dakta ne a ganin ku mafita dangane da duk waɗannan matsalolin da afirka take fama da su da kuma yadda za ta fita cikin wannan kangin. mafita shine kawai mutanen ƙasashen afirka kawai wata ke afirka su farka daga barci a cire batu na yayya na ɓangaranci na wariyar launin fata da sauransu eh, a fuskanci azzaluman da suke zaluntar kasashen wannan wanda ke nahiyar Afirka. Misali gaban kasar Mali ya kamata a ce ba rigima ce kawai da za ta tashi tsakanin ko Larabawa ko Fulani ko Azginawa ba wajen tunkarar zalunci kowane bangare da ke wannan kasa su zalunta su ake saboda ka haɗa kansu sauran kasashe ma da yankuna na Afirka abin da ya kamata su yi kenan dole sai an haɗa kai za a iya fuskantar zalunci zalunci idan mutane suka da ba za su iya tunkarar shi ba su kawo ƙarshen shi. Rashin shugabanni na gari da za su yaƙi cin hanci da rashawa garba ciki da dukiyar ƙasa da basussukan da kasashen afirka ke cewa na sahun gaba a ababen da ake gani na kawo tsaiko wajen samar da cigaba mai ɗaurewa kan hakan ne kuma muka ji ta bakin alhaji shu'aibu idris masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasar tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa game da batun ciwo bashin da ƙasashen afirka da dama suka sa a gaba a in aka ce ana son a tallafa ma wanda ba shi ne mu katutu tallafin yana iya zuwa nau'i kaman guda biyu ko uku farko misali in akwai bashin da ya an ce nan da shekaru biyar za a biya in aka ce maimakon a biya cikin shekaru biyar a biya cikin shekaru goma kaga an ja tsawon da za a biya bashin wannan kaga tallafi ne na biyu ana iya cewa an yafe sashin wani bashin ko da ruwan da za a dora ma ake dora ma wanda ya ci bashi ne a ce an yafe kaga wannan ma tallafi ne na uku ana iya samun ƙarin bashi ma'ana tun da an ga cewa dole sai an ƙara wa mutum ruwa sannan zai farfaɗo to ai ka naka ƙara su bashin kuma aka samu bashin a kan rangwame shi ma tallafi ne wanda zai iya sa tattalin arzikin ƙasashen ya farfaɗo wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da za a iya tallafa ma ƙasashen da bashi ya masa katutu Haka nan ana iya canza salon bashin A ma'ana maimakon a ce an kawo zunzuru rahusa kuɗi an ba su bashi sai a samu wasu manya-manyan kamfanoni misali da suke faransa ko ingila ko jamus su shigo kasashen saka hannun jari don su juya wato kudadensu a wannan kasashen ko kuma a ba kasashen shawarwarin da za su rage ma'aikata ko su rage kashe kuɗi wajen tafiyar da mulki ko kuma shawarwari yadda za su sai da wasu daga cikin kaddarorinsu don su samu su rage bashin kuma sauran kuɗin su amfani da shi a juya don tattalin arzikin ya farfaɗo. Eh, to alhaji wata tambayar ita ce eh, kasashen nan na afirka mafi yawan yawanci an jima da ake basu basu suka kuma wurin biyan bashin sai ya gagara shin kamar mene ne ke kawo kasashen nan illa na yadda za su samu su biya su sukan da ke a wuyansu. to ina ganin in ka eh, ba bashin biyan wuyar kan gagara kamar zan ce ban yarda da haka nan ba ana biya wata watakila dai sai in dai tafiya dai tafiya sai ka ga ko nauyi ya yi majaki yawa sai ya tsaya yana yana tututu a wasu suna biya sai dai za ka ga cewa misali an baka dala miliyan ɗari ka biya dala miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin a ce ana biyan ana nan ana buga kuma dala miliyan saba'in sai ka gaba kai miliyan ɗari ka karɓa ka biya ɗari da ashirin amma kuma an ce ana biyan ka miliyan saba'in ka gaba za a ce baka biya ba sai dai kawai nauyin ya fara yi maka yawa a yawancin ƙasashen a afirka muna da matsaloli da suke hana mu wato biyan bashi farko almundahana rashawa cin hanci cin amana ya mana yawa a da Allah zai taimake mu mu samu shugabanni na gari wanda za su rage eh, rashawa cin hanci da cin amana da ake yi za a samu sauki wajen aka samu bashin a juya kuɗin a kuma mai da kuɗin a mai da bashin na biyu idan ka ci bashi yanzu misali ka ci bashi ka gyara wutar lantarkin Najeriya muna lissafin cewa kusan duk shekara mu 'yan Najeriya ba mai hasara ba muna hasaran kusan dala biliyan uku saboda saboda rashin wuta yanzu idan ka ce ka samu bashi ka gyara wutar lantarkin najeriya kuma ana biyan kudin wutar lantarkin nan akan ka'ida akan lokaci za a kasa biyan wannan kuɗin Ta ba za a kasa ba muna da matsalolin hanyoyin sufuri yanzu ka ce ka ci bashin dala biliyan goma ka gyara hanyar jirgin ƙasa wanda zai ɗauki abinci daga arewa ya kai kudu ko ya ɗauki kayayyakinmu daga nan arewa a kai teku bakin teku gaba a sashi a jirgin ruwa a kai yi anya za a ce an kasa biyan wannan bashi kaga ba za a kasa biya ba saboda ai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to kullum abin da ke damun mu shine farko dai tukun nauyi ya yi makasan yawa saboda yanayin salon yadda ake tafiyar da mulki abin ya yi makasan nauyi tsada ya yi yawa saboda ba za mu iya ci gaba da wannan ba yanzu a ce tsakanin kananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu muke da su a Najeriya jihohi talatin da shida ka je a gwamnatin tarayya ministoci 'yan sanatoci 'yan majalisar tarayya tarayya mutane nawa ake ɗaukar nauyinsu na a kan najeriya ne saboda mu samu fahimtar wato nauyin tafiyar da mulki da kasashen afirka ke samu ga dai cin hanci ga kuma cin amana ga kuma nauyin tafiyar da mulki ga kuma yanda ake yin ko oho ma'ana ko kwangila za a bayar yanzu in ka ɗauki kwangila za ka ba da shi a jamus a euro ɗaya in ka zo na Najeriya in kai in ka ci sa'a a bada ita a euro uku ko euro biyar to kaga ina ta ina za a kai labari yawa eh, to idan muka dawo nan kan Najeriya har ila game da batun wato eh, Najeriya tana halartar wannan taron idan aka dube ta a matsayin kasa wacce Burtaniya ta raina ko kuma a ce renon Ingila kenan wace irin riba za ta iya samu daga Faransa misali wacce take karɓar bakuncin wannan taron To farko dai tukun in ka dubi inda Allah ya aje ƙasar Najeriya kusan gabas da yamma kudu da arewa mun iyaka ne da ƙasashe masu a wanda ƙasar Faransa ta raina. inda kawai ba mu iya da daga wayannan kasashe ba shine teku da muke gaba da su kamar Legas, Fatakwal, Kalaba da sauransu amma za ga Kamaru, Togo, Niger, Chadi dukkan mutane kasashe ne wanda Faransa ta ta raina. Anya Najeriya ta ce ba za ta je irin wannan taro ba saboda ita Burtaniya ta raine ta kaga an muka yi wannan kamar mun wauta. Sannan eh, duniya yanzu kusan wannan bambance-bambance na a'a a ƙasar Portugal ne ta raine mu ko jamus ko dutch ko ingila an ya dan kau ma'ana za a ga cewa kasashen tarayyar turai da ingila ma da bata cikin tarayyar turai kusan suna bai ɗaya ne a su ya zama ɗaya saboda haka irin sasa isa ko kuma yadda suke kisisiniyar da juna ya ɗan ragu ba kamar lokacin da aka yi cold war ba wato lokacin da za a ce wa'in nan yan gurgudu ne wa'in nan yan jari hujja ne. To masu saurare anan kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu a huta lafiya. thank you to masu saurare da wannan shiri na afirka a yau muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku to amma da yake mana ɗan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da tahir amin ya riga da ya karanto muku su ministan harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya gana da shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi a jiya talata inda bangarorin biyu suka tattauna dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma matsalolin kasashen yankin tekun farisa kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto said ra'isi yana cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin tare da ficewar sojojin ƙasashen waje daga yankin shine kawai zai tabbatar da ingantaccen zaman lafiya a yankin a nashi bangaren minista harkokin wajen ƙasar iraki ya mika takardar gayyata zuwa ƙasar iraki daga firayim ministan ƙasar mustapha alkazimi ga shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iraki tana ganin cewa samun zaman lafiya a yankin tekun farisa ba zai taɓa yiwuwa ba sai da tabbataccen zaman lafiya a ƙasashen iran da iraki gwamnatin ƙasar habasha ta buƙaci mutanen ƙasar su ɗauki makami don kare ƙasarsu daga mamayar tigrawa daga arewacin ƙasar kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto ofishin firaministan kasar ta habasha a birnin addis ababa yana farar haka a wani bayanin da ya fitar a jiya talata bayanin ya kara da cewa 'yan kasar habasha musamman matasa wanda suke da karfin shiga cikin ayyukan soje na kasar ko kuma shiga cikin mayakan sa kai to lokaci ya yi da za su nuna son su ga kasar su. labarin ya kara da cewa ofishin firayim ministan ya da wannan bayani ne a daidai lokacin da mayakan tigrawa na kasar ta habasha suke shiga wasu yankunan kasar sun kuma fara mamayar wasu yankuna da suke kusa da yankin tigray a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ce da yaƙi ya barke tsakanin sojojin gwamnatin kasar habasha da mayakan kabilar tigray a yankin tigray na kasar a cikin 'yan kwanaki sojojin kasar suka kwace birnin makele babban birnin lardin tigray tuma da masu saurare da haka muka kawo karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen idan haka ne sai ku bi mu zuwa an jima can a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin na a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shi da yakan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh